sai darasin ijiya littafin fasfo rabbil bariya darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 168 za mu tashi a fasalin fi salati ala nabi wato fasali da zai yi magana akan yi wa annabi salati as-salatu ala an-nabi wajibatun fil umri marra wato salati ga manzon Allah wajiba ce a rayuwar mutum sau daya sau daya tala ce a rayuwar ki taɓa yi wa annabi salati wajibi ne ويحرم قراءة القرآن كما حرام لي أكرمت القرآن بالتلحين بلحن وتقرى قريش an fahimta misali alhamdulillahi ya kuka ji karatun akwai daɗi ko? رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المنغروب عليهم تفقى wannan duka akwai kurakure a ce gaba ɗaya bai to haramun ne yin haka ina fata ana fahimta wal giba giba ita ma ta shiga cikin wa ya haramu duk haramun ne wan namima an namimanci shi ma haramun ne giba muka ce shine fada wa dan wanka abinda baya so kin fahimta ko da yana gurin kana gunki fada abinda ba ta so to kin yi gibanta da yawan mu mukan ɗauka giba sai in mutum bai nan an fahimta ce malama fatima kin ga ba kyanan malama rabu'a aka teka kaza tai kaza wannan abun ni da ke mafi yawan mutane wasu haka ake ɗauka shine giba ko giba shine zikiruka ma bima kara kamar da annabi ce ka ambaci dan uwanka da abin da bai so ko yana wurin ko a bayan gidan shi yanzu abin da aka ce an faɗa akan wacce in ba ta nan ta zo ta ji za ta ji daɗi ba za ta ji daɗi ba duka sai a gano inda har abin ba za ta ji daɗin jin shi bi ka faɗa to wannan giba sunan shi karki ce ma ai a gabanta na faɗa ko a gabanta ne karki ce abin da na faɗan ai haka ne da gaske ne ba dai ba za ta ji daɗi ban yi ta ji wannan to ji ba shi gani ka, akaka bima yakra saboda kafin ki wannan maganar sahabbai sai da suka ce wa annabi ra'aita in kana fi akhi ma naqul ya kake gani ya annabin Allah abinda muka faɗa wa dan uwan nan namu in akwai shi tare da shi ba kawai kin ce wacce mai katon kai za ta ji da ce wacce tana da katan kai ko wacce doguwa ko wacce ya gajera ko wacce mai jiki ko wacce siriruwa duk wasu siffofi da aka faɗa mace ba za ta so ba ko wacce mai gashin maza saboda ba ta da gashi a kanta a faɗa mata wani suna haka mai kama da haka misali nike baku za ta ji daɗi ba ta ji daɗi sai suke cewa to wannan abin da muka faɗa na wannan siffar naka cewa ai wata na da kai irin na maza kuma da gaske ne kan nata irin na maza ne ba har da gaske mun faɗa annabi ce in abin da kuka faɗa akwai shi a tattare da shi to wannan shine giba dama giban kenan ai da ba a so ku yi kuna fahimta idan kuwa ma ya zama abin babu siffar to wannan buhutan sunan shi ya kuma fi giban bayi kirkiran ƙarya kun lura shi ne zikiruka a kaka in baya kawa in yana so shi kuma zai fada cikin tanabuz bil alqab suna haramun ne ko ba a kira shi giba ba ya zama cikin tanabuz bil alqab har ma wane ne yan lukuta to kila ba ta so zola a dina eh ina fata kuna fahimta ai ko da tana so. zai fada cikin tanabuz bil alqab sai a kiyaye na'am ai shi kyau yabo ne ai ina fata kuna fahimta amma wani lafazin da ɗan adam ba zai so ba Wane dogo ne wane mai katon kai wane mai katon ciki duk da irin wa'in abubuwa abubakar da umar fa kalma kawai suka fada wadda mu a yanzu wannan kalmar ba komai bacci a cikin ahadisin muktara ne na biya ul maqdisi da larabawa in za su tafiya suna tafiya da yan aiki wani aikin da suke tafiya da su masu aikin shine masu dan musu hidima in za a ɗibo ruwa za su je su ɗibo in za a ɗan soce kaya in nan aikin in za a ɗaura haka haka irin wannan ɗan Shi ne wata tafiya gaba da yansu har da annabi salawa annabi yana kan cin sadaka sai shi annabi masha Allah tabarakallah yana tafiya da iyalansa ne za a haɗa shi tanti ɗaya da mutane an kafa masu tantanta abubakar da umar suna tanti daya ba kuma annabi kaɗai bane ke tafiya da matansa har cikin sabai ana samun masu tafiya da matansu amma duk wanda ya tafi da iyalinsa sa daya shi kaɗai daban da iyalinsa kamar yadda inda suna gida wurinsu daya ina fata ana fahimta za ga an tafi bakunta an ce mai aure ya shiga gida ko gauro kuma ya tsaya a zaure <laughs> haka ake yi shi ne abubakar da umar suna cikin tanti da yansu wannan yaron da yake musu hidima sai bacci ya dauke shi sai adi da ma dan adam ya bacci amma ko da suka farka hadisin mutanen nan guda biyu ne idan abubakar ko umar dole ɗaya a cikinsu ne ya magana ɗayan kuma mai ya saurara ne kawai Ya ce inna haza la yuwa'imu nauma baitikum kawai shikenan kun san ma'anar shi wannan bacci kaman baccin mazauna gida ba matafiya ba kawai shi shikenan ba baya ce da mamaki baccin da wannan yanke. yake da sun ga yana bacci har da dan mun shari wala Allah matafi an san sai dai dan da haka idan ta shigo saboda ba zama ya zo yi ba amma wanda yake gida ba matafi bane ai yana bacci ya more haka ne sai suka ce kai wannan bacci kaman baccin mazauna gida kuma da suka faɗa hakan sai ba su tashe shi ba fa sai suka yi aikin su da kansu suka yi aikin da shi ya kamata ya yi suka ɗibo ruwan suka yi girkan suka yi kaza suka yi komai sannan an bar shi ya huta suka ce ta suka je ka ce wa manzon Allah to yanzu ya ba mu abin da za mu ce ya ba mu miya da za mu ci abinci shikenan shi ko annabi wahayi ake masa ko da wannan yaro ya tafi ya ce annabi abubakar da umar suna gaishe ka sun ce ka bada miya annabi ya ce masa ka koma ka ce musu ai sun riga sun ci sun koshi ya ce da ƙari sadama ya gane ma ko bai gane ba dai shi da ɗan aike ne ya dawo kuma ya faɗi sabon suna ji suka firgita hankali ya tashi kai suka da gunzuma kawai suka da inda annabi ya ce ba batun waya za a sake aike shi ba ne an wata kalma ce mai dauke da wani sako mai nauyi ba mu kai ga cin abinci ba fa muna neman mahaɗin abinci ne kuma kace mun ci mun goshi ya to wani sabo dole akwai wani abu kama wani labarin ke lalle inna inna al'amra fihi inna kun san wannan kisan ha akwai inna cikin wannan abu <laughs> wani sarki ne wazirin su ya laifi ke so ya kashe shi ya samu zakara ya ba shi sa'a ko kuma aka ce yana sarauta a wani gari e sarauta yake a wani gari shugaban kasan sai aka zo aka kawo tsegumi ake so a kashe shi to kusan ba a ɗaukar mutum ta ko sakataren sarki wanda yake rubuta mai wasiƙa ya ƙwararre wanda ya san larabci ya san abubuwa da sosai wa harkar sarakuna da shi ne wannan sakataren sarkin nan sun rubuta ma wannan gwamnan nasa wasiga ya gaishe shi ya ainihin wato yi zumunci da shi a ƙarshe sai cika da wata aya kuma ce ku? ɗan mene eh innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka ta fata ana fahimta sai yana karantawa sai me yasa zai cika masa da wannan aya inna dinnan nan da ya tashi sai ya zo wurin innan sai rubuta in na ko annal mala'a dan ya gano akwai wani sabo a wurin kuma sai ya gane sai rubuta masa amsa shi ma sai cike masa da aya inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha to shi sa suka samu sara da larabci da abinda akwai wani lukunu ko a ciki ko akwai wani abu da bai fito ba wanda ake so akwai dai wani lauje cikin nadi kaga suna cewa lalle al'amarin nan fihi inna akwai inna a cikin maganar nan a ce mun ci mun koshin na akwai illa suka tashi suka samu manzo Allah sallama annabi ga abin da ya faru annabi ya ce kware ko kun ci kun koshi da naman dan uwan mun ci mun koshi da naman dan uwan mun ce kware kuwa annabi ya rantsa ya ce wallahi na rantsa da wanda rina ke hannunsa ina ganin namansa a tsakanin haƙorin abubakar da umar ina ganin namansa suka ce ka nema mana gafara ya annabin Allah mun tuba annabi ya ce a sai dai shi ya yafe muku nema muku gafara saboda shi kuka ci shi ta sharaɗin giba in ka ci naman wani to sai dai ka ne yafiyarsa wanda kike giban nasa shi ya yafe kuma sai ki yaje shi a inda kika bata shi in bata shi kike to shine kafaran wannan giba da an fahimta saboda haka idan har abubakar da umar annabi bai daga musu kafa akai ba to wane ne za a daga ba kafa tare da cewa su ne shugabannin wannan al'umma shi sa nan malam ya ce da giba mimanci kuma ko an mimanci? yawo da labarin wani dan a bata juna ga wance wance ko kin ga wance wance kuke kaza da kuke kaza tare ke kula ta ko take kula ta ko take kula ta ga halanta ga halanta da kin a bata ai ƙarya ko da ma gaskiya aka faɗa akwai yanayin da za a buƙaci a faɗi gaskiya za a iya faɗin wasu maganganu wanda ba cin fuska ba ne ko abin da mutum yake akai ya kai matakin ya faɗa ɗaya cikin guda shirin nan da malamai suka ce ko an faɗi su giba ne wacce take magafora an ya fita azan mu laisa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa limudhirin fitkin wa mustaftin wa man talaba al'alata fi izalati munkari to anan ba magana amma ba haka ba kawai ki kama labarin wani ko wata ki zo ki bata tsakanin su to ya zama giba ya zama kai manci malam yace wal kadibu da ƙarya shi ma yana cikin waya harumu haramun ne wal hasadu hasada ma haramun ce wal ghasbu da kwace kwace mutum abu shine kamar abin da ake yi na fashi yanzu a hanya wal riba ita ma riba haramun ne wa aklu amwalin nasu bil batili cin dukiyan mutane shi ma haramun ne an gane ko kamar yadda muka buga misali da za abin da wasu daga cikin yan bid'a suke yi Allah ta'ala Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin junan ku ta hanyar banna ai bil harami ma'anan batil shine haramu wa huwa anwa shi ma cin dukiyan mutane ta hanyar haramun ya kaskashi biyu shi nau'in haramun nan akwai as-suhut an gane wannan ko as-suhut shine haramun domin abinda hadisi ya faɗa kullu lahamin nabata ala sauti fannaru aula bihi nabi ce duk tsoka da ta gino akan haramun to wuta ta fi cancanta da wannan tsoka na daga cikin nau'in dukiyar da in ka ci ta haramun ce sunanta suhut shine aklu amwalil yatimi cin dukiyar maraya a ce wannan dukiyar ta maraya ce amma ka ajiya sai ki lamushi suna wata lamusu qala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara faji su sani suna cin wuta ne a cikin cikkunan su wa sayaslawna sa'ira kuma lalle za su dandane wuta ta sa'ir Allah ta'ala ya tsare mu ai aqibatu amrihim zalika fi an-nar har karshen al'amarin su na wannan aiki da suke yi na cin dukiyar maraya a wuta ne zai kare Allah ta'ala ya tsare mu za ku lura fasalin da aka ce fi salati ala nabi iya wannan karar ta farko da aka ce as-salatu ala nabi wajibatun fil umri marra shikenan an gama babin ya cika yanzu ya rage ne mu da muke karatu sai mu ta kawa menene zai sami wa annabi salati Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko lalle Allah da malaikunsa suna yin salati ga manzon Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani sallu alaihi kuma ku yi masa salati kuna fahimta kuma annabin yace ya inna min inna min afdali ayyamikum yawmil juma'a wa aksiru alayya min as-salati fi mafi falalan yin ne a cikin kwanakin ku ita ce ranar juma'a ku yawaita yin salati a cikin ta annabi ya man sallallahu alaihi salatan wahidan duk wanda ya mun salati guda daya sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa guda goma kun gani ita wannan wato nassoshin da suke nuni da bayani akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam